murna daga bangaren arewa wanda shi ne zagaye na biyu bayan an yi na minti tara babu kisa kuma dama an ce a kwata final dole sai an faɗi ko da za a kwana uku ana yi da haka yau za su koma zagaye na biyu babu sani kura shigo babu lokaci to da su da dangan nan ba hagon sanin kurna a tsaye da su shagwa cikin larura ilmana to sakan goma na dambe girbi na biyu sakan goma na dambe ina jami'an tsaro na gidan nan da Allah ku gyara ku gamar inda zai dinga zama wannan dattijan gashi yawa a gyara saboda har fili ne na masu ƙarfi shi kuma ba yi da lafiya yana da kyau dattijan ka gyara ka yi haƙuri Allah baba Allah wallahi ai lokacin ka ya wuce ka ja ba la haula wala quwata ba hago ba hago dali ba hago dali shagon mota in saka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga sanan su bi cikin larura na nesa da buro kai kallo dan ban girma jihar Kano tawana neman sarauta cikin su da wata tasha ta YouTube ka rubuta Kano za ka ga shi ma damben da ake kuma da tsofaffin dambe tun na su mamman suwa su Jafaru duk akwai a cikin wannan YouTube ɗin. To, in kuna yi ku yi, mati ɗaya da rabi na dambe idan kuna yi ku yi, abin babu daɗi, bura da gishiri.

wajen kwana hudu zuwa maza barka ya haji dala kore hili dala zaki ina maza da ka ima Mabindi diga maki gudu goga zai sheku mai na kaga ayyar yaki shagon digiri ina maza da ka ima. Maza maganin maza na ɗan digiri. Mamin ne ga maki gudu goga. Zaki ina maza da ka ima. Ayyau da gobe kai ya tabo Kai! Ha! jago ɗan digiri. dan kwatarwa a kula gare ku masu hawa kai a haka nake ban wuce haka ba kadan nake bani sa bani kadan na fi sa bani babban nama ina bugu na wuta haka na kudu maganin narewa radi ko sun kai dubu muna wajen. Kano yan bugu a dambe. allo allo